Sojojin Najeriya da Chadi tare da haɗin gwiwar dakarun Operation Haɗin Kai sun kutsa cikin yankin tafkin Chadin, wuraren Tumbun Rago, Tumbun Dila da Jamina inda suka yi wa mayakan Boko Haram da Iswap Duran Mikiya a wani mummunan farmakin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan. Wata sanarwa da kakakin rundunar ƙasashen tafkin Chadin, Laftanar Kanar Kamaruddin Ademola Adegoke ya aiko mana. ya ce farmakin wanda aka yi tare da tallafin jiragen yakin rundunar da MNJTF da na sojojin saman Najeriya. Nan take an samu nasarar kashe manyan mayakan Boko Haram guda 25. Laftanar Kanar Adegoke ya ce kazalika Dakarun sun kuma kwato makamai ciki hadda wata babbar bindigar harbo jiragen sama da ɗaruruwan harsasai da kuma gurnet gurnet da kuma motar yaƙi da kuma ƙarin wata mota da aka girke mata bindigar harbo jiragen sama da kuma babura kimanin goma sha ɗaya da kuma wani ƙaramin yaro ɗan shekara biyar mai suna bana. Dakarun sun dai kone wannan sansani na 'yan ta'addan kurmus. Sojojin na yankin tafkin Chadin, kazalika sun kuma ƙara kai wani mummunan farmaki ta ƙasa da kuma ta ruwa a yankin Kirta Wulgo da ke ɓangaren ƙasar Kamaru, inda nan ma suka kashe mayakan Boko Haram guda biyar sannan suka kwato ɗimbin makamai iri-iri. Duk dai waɗannan farmaki da rundunar ta ƙasashen yankin tafkin Chadin ke kaiwa na kai shi ne ƙarƙashin farmakin nan mai take Operation Lake Sanity kamar yadda babban kwamandan rundunar manjo general abdul khalifa ibrahim ke shaida min da na fara aiki na dubi aikin da su kwamandojin da suka gabace ni suka yi sun yi ƙoƙari sosai amma na ce ni zan ƙara sa ƙarfi kan aiki sa yaran nan namu wato sojojinmu haɗa kai da 'yan uwanmu na sauran ƙasashen da muke aiki tare mu kai masu 'yan ta'addan nan farmaki duk inda suke kuma Allah cikin ikonsa ya taimake mu muna yin haka. Dr. Abubakar MS kwararre ne kan sha'anin yankin tafkin Chadin. A ci gaba da abin da ake kira offensive attack ita neman su kawai duk inda suke a bisu ke in haddi an ci gaba da irin wannan wata kashi ana ta bin su duk inda suke inda suke buya inda suke za su samu man fetur su samu abinci sai hada-hadan kuɗi duk a ta bin su irin wannan operation da ake gaskiya mu yaba kuma ina amfani da wannan zarafi in kira ga 'yan uwana civilians da suke zama cikin garuruka irin ƙauyuka so in akwai wani irin guduma da za a iya bada na bayanan sirri da wani abu da ya makamanci wanda zai iya taimakawa da Allah karakara a bata lokaci Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria